ita dai ma'aikatar ta shige da fice a matsayin ta na mai kare iyakokin ƙasar tana ci gaba da fuskantar barazana a baya-bayan duk wani abin da ke zama barazana ga iyakokin kasashe makwabtar ghana na iya zama barazana ga ita ma kanta ganar in har ba a ɗau matakan rigakafi akan lamarin ba dalili dai kenan na shirya wannan taro kawo yanzu dai an ƙara wa kwamandodin madafun iko yadda za su iya ba da takardar izinin zama cikin ƙasar na tsawon watanni uku shugaban ma'aikatar ta shige da fice kwame eswataci ya ce ba za su yi sake ko ƙasa a gwiwa

akan wannan dalili aka ɗau dabarar haɗin kai wurin kiyaye iyakokin tare da ɗaukar matakan daƙile tafiye-tafiyen miyagun iya domin cimma buri. akan haka ne ni da manijoji na mun ka kudurci aniyar haɗawa da tattara ma da za su taimaka mana zartar da aiki yadda ya kamata a fuskar leƙen asiri da tsaron ƙasa a nasa ɓarya ministar ma'aikatar cikin gida ambrose dairy cewa ya yi akwai buƙatar musayar labarai yadda za a samu sukunin cin ƙarfin barazanar ya ce za a taimaka wa ma'aikatar da kayan aiki da kuɗi da kuma aikin leƙen asiri Mr. President, came The performance of Ghana in checking human trafficking was abysmal. Accordingly, the State Department of the United States rated Ghana for 2014, 2015, and 2016 kandana a akufa ado ya zama shugaban ƙasa ƙoƙarin ƙasar ghana wurin yaƙi da fataucin bin adam baya da kyau ko miskala zaratan akan haka ma'aikatar cikin gida na ƙasar amurka ta ɗibiya ƙasar ghana daga shekara ta 2014 2015 da 2016 a matsayin gurfi na biyu na sa karkashin sa ido ko shugaban kasar daga shekara ta 2017 an ɗaukaka matsayin gana a daga gurbi na biyu zuwa matsayi na uku ana da sa ran nan ba da jimawa ba za a gabatar da sabuwar dokar shige da ficen da za ta maye tsohuwar dokar ta shekara ta 2000 mai lamba 537 wacce ta dace da irin hali da ake ciki yanzu da irin kalubalen da ke tare da sashen tare kuma da kawo sauƙi cikin tafiye-tafiyar mutane da kaya ta bakin iyakokin kasar Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana